ina ya Allah babu ya Allah sai ciwo ya kama ni da ciwo ya kama ni aka yi asibiti aka yi min wata allura sai ce ai tiyata ma za yi mu to shi shi likita a ingila eh a ingila 1845 wannan nan kala bari ne shekarun da dama wayo Allah kina kai ne kai ne tiyata shigar da ni kurin tiyata aka kwantar da ni aka aka aka farde ni har haka karan nan na ban kare shi wannan nan nan nan sai sai tana a ah, to wannan bawan Allah ya gaya ƴan uwansa kuwa kaga kwa sai sai ta shi eh bosho bosho eh. Musta Bosho inji shi but ka gaya wa ƴan uwa kuwa na ce a ah, no ban gaya musu ba eh. sai ce a gaya musu haka na taso a haka a fi. a ƙarshen nan yana rabebe Ga ma kuma sun shaida ka a gidan yi ma na fito bakin titi ma ka san su mutan sana a taba eh a na na zai nan a taba ina hau kirjin nan ina rabe bi hakan naji har a can a ainihin a Manchester titin Manchester eh wajen eh, Manchester anan gidan me yake eh gidan me yake okay na shiga na ga masa nace to za yi mu tiyata Allah to Allah ya sauki Allah ya kiyaye sai mun zo ni fa kwanaki na je nan wajen wajen wajen nan wannan gangaren ungwanan tamu nan kasa eh idan ka bar ka bar tudun lakata ba ku fuyar ka tafi can wajen tagardi sai na ga irin masu sai da yi gwadin nan a keke sai ina da hansun na ga ba zan da yin samun nemo kai na solution sai na bada hansun din nan aka bani ya gwata hamsin ina hude gwadin nan ina zuka ina sha ina zuka ina sha ina zuka ina sha sai na ji wani dan abu ya makale mun haka cikin eh, baki na ina ta tafiya abin iya damuna ina tofarwa na ga saniya ce da gona ta safiya da gona ina ga kai bi Allah ya tsini ma albarka dan makareciya